واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أكثر السنة في الكتاب الأداء والدوام والشيخ المسلم ابن القيم يولف لكن دي وجهي من كراتو ارجو اكرشن فترين ضرر الظلوم في القلب كضرر السموم في الابدان يوم ان شاء الله ذا مشكور فترين فيكم انا اتى بشكاكي لا يؤثر الذنب في الحال cewa sakon Allah ba lallai ne ya yi ta'asiri kace lokacin da aka kafa ma Allah din ba. Wannan fasalin abin da yake magana a kai shi ne, shi sakon Allah akan iya yin ka bashi shekara arba'in. Akan bi mutum bashi shekara arba'in. Fasalin da ya gabata shine illar da sabon Allah zai yi maka a cikin zuciyarka kamar illar da guba shi mata ne a gangar cewa zuciya ita ce jagoran ɗan adam annabi ya ce akwai wata tsoka a cikin jikin ɗan adam idan wannan tsokan ta kyautatu annabi ya ce ɗan adam ya kyautatu baki ɗayansa Allah ya samu dace annabi yace idan wannan tsokan ta gurbata dan adam ya gurbata baki ɗayansa annabi sai ce to ita ce zuciya to wannan fasalin shi kuma na magana akan za ka iya saƙon Allah yau kuma ka wuce ka tafi abunka amma Allah ya rubuta maka bashi sai bayan shekara goma ashirin talatin arba'in sai ka zo biyan wannan bashi idan ba kuma manta ba asarin da muka kwana a kansa wancan sati Muhammadu bin sirin shi ne ya fada cikin wani damuwa da bakin ciki na karayar zuciyar mutane a kan amma lokacin da ya zo yake tattaunawa da iyalansa sai ce ce musu wannan musifar da na afka cikin kan ni na san wani abu ne da bai na laifi shekara arba'in da ya wuce a baya mazabatan mu haka suke su suna iya tsinkayar in sun fada wata fitina su ma iya gane wannan fitinan biyan bashin abu kaza ne amma dai za ka biya bashi wannan za ka biya wannan sunan Allah ne za ka biya za ka biya makarin sakon Allah tuba makarin sakon Allah su ba amma dai wani in za ka je ne kalli kwallon ka shi ka gani gobe ka je ka kalla ka shi ka gani ka kalli jin fin ka shi ka gani akwai ran da za ka biya bashi duka za ka biya bashi za ka biya bashi wannan fasari abin da yake magana shine karfan mutum ya ɗauka cewa duk abin da ka ji ana karantawa cewa Allah kan ɗauki fansa kan sabon Allah don ta yi ta gaba abin da ya faru wai ka ɗauka ya wuce ne a abin wuce malam ya ce wa ahuna nuktatun daqiqatun malam ya ce a daidai nan akwai wani point malam ya ce mai kyau da ya kamata mutane su yi. wa ahuna malam ya ce daidai ƙarƙashin wannan fasalin akwai wata nukta da daqiqa wani point malam yace mai kyau wanda yake sai an zurfafa tunani ake iya sin kayansa ya zurfa fi amri zambi da mutane suke rafkana game da wannan gaban a game da sha'anin sabon Allah ne, abin malam yace wajiya annahum la yarawna ta'thirahu fil hali shine ba sa ganin ta'asirin sabon Allah lokacin da suke sabon Allah malam yake da yawa daga cikin mutane sun rafkara sun fasa cikin halaka wajen mummunan fassara saba ma Allah me dalili malam yake saboda ba su ganin ta'asirin hukuncin sabon Allah a lokacin da suka saba ma Allah malam yake to dan yau yi laifi baka gan shi yau ba ko ba ka ga sakamako a watan da kai laifin ba ko ba ka ga sakamako a shekarar da kai laifin ba malamin ce karka ɗauka ya wuce idan ka ɗauka ya wuce ne malamin ce to wannan kuma wauta ne ba ka ma san wani ne mahalicin ka ba malamin ce wa kad ya ta'akkaru ta'asiruhu ta asirin sabon Allah cutar da kai da zai biyan bashin da za ka yi malam ce wa kad ya ta'akkaru yakan tinkirta mene ta asiru tasirin laifin bayyunsa har ma a manci kai ka manta ma da kai wasu ya san kayi ma ya manta kai tukunna Allah ya tashi biyan bashi jama'a mun fahimta wa kar ya ta'akkar ta asiru malam yace ta asirin sabon Allah din yakan jinkirto yakan jinkirto fayunsa har ya kai ma amma ce da abin da aka yi wa ya da abdu annahu la yusayyir da zalik sai bawa ya da kamar babu canji bayan haka ma'ana ya wuce ya wuce kenan babu wani abin da zai taso bayan ya yi laifin wa annal amra kama qala sa'id har sai da mutum yana ɗaukar al'amarin sabon Allah kamar yadda wani mai magana yake cewa إذا لم يكبر حاكم na وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار wani da yake ai idan ganga ta faɗi idan ka ganga lokacin da ta faɗi baka ta da kura ba to bayan ta kwanta aka ta kuma wani kura ne zai tashi saboda idan dai lokacin da ka tafi Allah wani abu bai biyo baya a lokacin ba to bayan kuma ya wuce da wata ɗaya wata biyu wata uku shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ai ba abin da zai faru malam yace to waɗansu sai suna fassara al'amarin ta asirin sakon Allah da irin wannan fassaran da wannan mawakin ya fassara malam yace wa subhanallah sarki ya tabbata da Allah ma za a halaka ta hadihin nukta min al-kalbi malam yace wannan gaban adadin mutane nawa su halakar a arewa da yawa malam ya ce wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ma za a halaka hadhihi nuqtatu min al-karki malam yake adadin nawa al'umma nawa jama'a nawa wannan gabar ta halakar daga cikin mutane da yawa idan yi abu sai ya wuce sai ya ga kamar ba za a ci shi a baya ba sai ya ci gaba da tafiya haka ƙarshe sai ya zan asarar rayuwarsa halakar rayuwarsa sanadiyar laifi ne kuma shi ya manta malamin yake jama'a cewa sun halaka a daidai wannan gaban na ɗaukar cewa idan sun yi abu ya wuce ya wuce kenan wa kam azarat min ni'ima malamin yake wannan nuktar ni'ima nawa ta kusa kan bayan Allah walwala rufin asiri biyan bukata alkhairin Allah da ke tattare da bayi nawa nawa wannan mummunan fassara matakan Allah ya kusar akan mutane idan an zo biyan su ai a azabtar da mutum za a yi ai kunta ta mishi za a yi kura mishi za a yi malam yake to saboda wannan rafkana da mutane suke yi cewa idan laifin ya wuce to azaba koron laifin ma ya wuce ba da nake da yawan mutane sun halaka akwai waɗanda Allah ya musu ni'imomi da yawa wanda an kusar da wannan ni'imar a sanadiyar haka wa kam talabat min ni'ima sannan wannan gabar nawa nawa ta jawo azaba akan mutane mutum yayi laifin ya wuce ya ɗauka abin ya tafi a bi shi a bayar da wata azaba da za ta walakantar da shi ta karkantar da shi malam yace sau nawa ta ja fitina wa mutane ta ja azaba wa mutane a sanadiyar wannan mummunan fahimta da mutane suka yi makakon Allah sha idan sun yi laifi ya wuce ya wuce bai wuce ba bai wuce ba malam ta ga annabi Yunus alaihi salatu wa salam shi wa'azi Allah yake yi ya ya yi wa'azi aka ci karɓar wa'azi ya gamu da mutane masu bijirewa iyaka to sai ya yi fushi sai ya tafi ya bar wa'azi ya tafi nan ba tare da Allah ya ba shi izini ya tafi ba Allah a suratul anbiya da sai yake jama'a su ji wa zannuni iz mu mugabilan Allah ya ce ga nan zannun annabi Yunus in zahaba mutafidan ya tafi cikin fushi Allah sai ce fa zanna allan kadira alaihi sai ya dauka ba da mu mishi komai ba shi bai zaci akai abin da yake baya ba bai zaci akwai abin da yake baya ba ba lokacin da ya bar garin Allah ya kashi a matsala ba tafiya ne tafiya ne ya tafi can sai suka je aka haɗu a cikin jirgin ruwa to amma da yake annabin Allah ne manzo ne daga cikin manzannin Allah yana ganin an mishi wannan atakin din sai ya gane wani abu ne shi ke nan sai fara tasbihi ya fara tasbihi ya fara tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin Allah yake a Qur'ani falaula annahu kana min al-musabbihin in ba dun ya kasance cikin masu tasbihi ba la labisa fi batnihi ila yawm al da ya yi ta zama a cikin kifin har ran da za a ta da bayi a filin alkiyar. To bayan Allah ya yi haƙuri an ɗauke wannan abu da ya faru na annabi Yunus. Allah ya ce fa harsal nahu ila mi'ati alfin aw yazidun aw innan bi ma'ana wa yazidun. Allah ya ce to bayan an gama komai an yafe Allah ya ce koma ka ci gaba da wa'azi sai ya koma. amma abin da Allah ya ce a Qur'ani fa zanna Allah na kadira alayhi yayi da san ba za mu musu komai ba amma an yi mishi ko ba a yi ba an ba to idan kai kana daukar cewa shi ba wa'azi ne sai kuma naka kwallo ne exactly in dai har wa'azi ba a ba ka izinin ka bari ba za ka bari ka fada matsala to ina kuma abin da kake sakon Allah ne haka ne ka zuwa fir'auna malam da Allah ya zo kashe shi sai da ya faɗa a Qur'ani fa akazahu Allah nakala al-akhirati wal ula sun shekan akan na farkon Allah ya ce sai da muka biya bashi tun na farko ran da annabi Musa ya fara da'awa tsakanin al'asiratu wal ula ka duba duk malaman tafsiri suka ce shekara arba'in al'ula din cewa ya ma alimtu lakum min ilahin gairi na ƙarshen ya ce ana rabbukumul a'ala tsakanin wattar maganar da wattar maganar shekara arba'in amma da Allah ya zo mai horo sai ya ce to bari mu biya shi bashi na kalal afirati wal da na ƙarshen da na farkon wallahi wancan da ya shekara arba'in da ya wuce din duka sai da ya biya Allah da ce to tun da za a mishi yau a bar wancan ba ai wannan ayar da kun san alƙur'ani to da yake mutane da yawa sukan ɗauka in yayi ya wuce ya wuce a ba a taɓa yi ya wuce ya wucen ka ka tuba ma Allah isa istighfari ka kuma kudurce a ranka har ka mutu ba za ka koma ba wannan sharadi ne to idan kai haka ya wuce idan haka kin kai haka ya wuce ka san wani koleji ne ba yana bari bane don dalili da girmama Allah da koma zuwa ga Allah shi dai kawai ya fara girma ne yanzu ta kamata abin da ganin shi a filin kwallo ba yanzu ta kamata abin da ganin shi a sinima ba to har yanzu baka bari har yanzu baka bari ba don me domin sharuɗa na tuban ba su cika ba yanzu wani dalilin ka ne ya sa ka bari ba don ba ka kaunar abin ba to daga cikin sharaɗin kuwa kuma sai ka yi nadama nadama ne kamar jizajin yaya aka yi ka ɓata lokacinka kana wannan laifin wa mahalli sai ka yi nadama jama'a mun ta da wannan shi dukkansu kowa idan Allah ya zo sai ya faɗi cewa abin da ya yi kaza ne ga kuma kaza ne ma'anar azizun zuntika Allah yana ɗaukan fanta a kan duk abin da mutum yi. To malamin kar karka ɗauka cewa wai don yau ka yi ko a watan da ka yi shekaran da ka yi shekara biyar shida bakwai baka ga komai ba wai ka ɗauka ya wuce kenan a abu wuce in dai sabon Allah. Malamin su wa kam azalat min ni'ima ni'imomi nawa wannan mummunar fahimta masabon Allah ta fitar daga bayi wa kan dala min nikima azaba nawa ta ja bayi wa ba aktharu al na biya min al-ulama wal malam yace nawa nawa daga cikin malamai suka rudu da wannan fahimtar nawa nawa daga cikin masu falala masu daraja suka rudu da wannan gaba ka san wani yana ganin tun da shi malami babu kodu tun da shi ustaz ustaz ne babu kodu A'a da komi da komi malam yake wa ma akthar muktarrina biya ina adadin waɗanda suka rudu da irin wannan wai su ɗauka in sun yi abu ya wuce ya tafi nan min al-ulama daga cikin malamai wal fudala ko waɗanda suke da falala a cikin al'umma fadalan adal jufal ba da yake to balle kuma jajiransu. su a idan dai ne addini mai ilimi ko mai falala a addini ya jahilci wannan nufar, to ina kuma jahili wata ba bai san karatun ba ka san wani shi cewa ma na Allah ya fi san ma a bashi to ka wannan idan yake ya alamin المكتب malam ya ce wannan rudaddan bai sani ba wanda ya ɗauka idan ya sabi Allah ta sha kenan malam yace bai sani ba annan zamba cewa zunubi yanqudu walau ba'dahi yana warwarewa ko da bayan shekara da shekaru mun bai tafi yakan kwanci yakan tsarwace duk abin da ka yi wani ba zai fashe ba sai bayan shekara da shekaru yau ka yi shi gashi a inda ka yi shi yana kunshe malami ce to wanda ya rudu ya jahilci sakon Allah sai ya gagara fahimtar cewa shi fa sakon Allah yana fashewa ko da bayan shekaru walam ya adadin muktaru wannan rudaddan malam ya ce bai fahimta ba bai sani ba annan zamba shi sakon Allah yankudu yakan warware walau ba ko da bayan shekara da shekaru ne kama yankudu sun kamar yadda guba yake tashi mun fahimta ko kamar yadda guba ke jin ciki sannu sannu haka sabon Allah ke bi mutum sannu sannu idan mafi biye cizo lokacin da ya cizo zafin inda ya cizon ake yi amma kafin a jima da jini na shiga ta kunne yana shiga ta hanci haka guba yake malam yake to yadda kaga guba ke tashi a cikin mutum sannu sannu haka sabon Allah ke warwarewa sannu sannu wa kama yanqudul turbul muntabil a dishi wa dagal kamar yadda maruru da yake ruwa yake warwarewa shi ma adal dishi wa dagal akan hainci da maruru ba sannu ne ce ba ga dan marurun ka ga kanan a kasuwa ga kanan a ofis ga ita za kaza kafin a fara biyu sai gaba ka zai ta ai ba rana ɗaya zai taso da tura ruwa ya ce gaba sannu sannu malam yake to yadda ka ga maruru ce ba mutum haka sabon Allah ce ma mutum wata ran wannan sabon Allah sai ya tsugura ta. amma lokacin da kake yi za ka iya da shi din ka yawo ko ina ba ma wanda ya san kana da marurun to yadda ƙurji mai ruwa yake tashi sannu-sannu ya ha'inci wanda yake cikinsa ma'ana ya zo mishi a hankali a hankali bai sani ba har ya zo ya zaunar da shi to haka sabon Allah ke bi mutum har ya je ya zaunar da shi وذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء الإمام أحمد يا أنبتا لك أبو الدرداء yake cewa ubudullah ka annakum tarawlahu ku dinga bauta ma Allah tamkar kuna ganin Allah wa uddu anfusakum min al-mauta ku dinga kirga kanku daga cikin matattu ma'ana kullum ka dinga lissafin kanka a cikin taragon da za a kai lahira a ininka duniya haka take ɗibar mutane abinda malamai ke siffar ta kamar kwale-kwale ce ko kuma kamar taragon jirgi ne yanzu yau in nan ta kai sama da mutum dubu hamsin ka dawo gobe za ta yi lodi kullum duniya lodi take duk daren daɗewa akwai ran da za a loda da kai yau ta kai waɗansu wani yau zai yi kwanan ceso ne gobe da safe za a yi lodin to yake kullum ku dinga lissafa kanku a cikin fasinjojinsa wa'alamu sannan ku sani Allah ƙalilan yuknikum ɗan kaɗan da zai wadatar da ku khairun min kafirin yahikum ya fi mai yawa da zai dauke muku hankali daga addinin Allah ma'ana abin da za ka imanin arziki abin da zai biya maka bukata ya ɗauka maka ɗawainiyanka na iyalanka ya biya maka bukatar rayuwarka daidai gwargwado malamin sai ya fi alkhairi akan mai yawa da za ka samu wanda zai shagaltar da kai ya ɗauke maka hankali a cikin rayuwa wa ana muku sani annal birra la ya yabla aikin alkhairi baya lalace annal birra la ya yabla hausawa ba suka ce alheri dan koyi to ne annal birra la yabla in dai alkhairi ne yana nan bai lalace ba za ka samu sakamakonsa wa annal isma la yunsa sabon Allah kuma ba a mancewa ne shi shi sa a cikin suratul mujadala Allah bai ambaci waɗansu daga cikin masu laifi sai yake cewa asabullahu wa nasuhu Allah ya ce ni na kiyaye abin mun rubuce shi gashi su kuma sun manta haka ne yanzu ba kowa zai iya kididdige lokacin da yake secondary school irin zalintan abokan zamansa da yi ba to kana jin ba a rubuta ba ne ko kuma ba za a biya su ba ne in ka cuci mutum in ka manta ta sha? Ka fi sha Don ka manta ta sha? Ka fi sha wannan Wannan ba azur ƙubbat ila sabiyin wani daga cikin bayin Allah masu yawan bautar Allah ya dubi wani sau wani yaro matashi karami fata an mada mahasinan sai ya kula da kyawun wannan yaron da zubi da siri da Allah ya ma yaron yaro ne ɗan ƙanƙanin yaro haka baka ci ya gan shi kyakkyawan yaro sai ya kalli yaron ga yadda yaro yake ya taso da kyakkyawa komai ya yi fa fi fi manami sai aka zo mishi a mafarkinsa bayan ya ji ta'ammulin yaron ya yaba ya sa albarka ya ji ya kwanta sai ya yi mafarki a mafarkin an zo mishi wakila lahu aka ce da shi la tajidanna jibbaha ba'da 40 sana za ka ga sakamakon wannan kyansan bayan shekara 40 ma'ana wannan abin da kai tadabburi na mahasin nashi yadda ka ga ma kyau ya burge ka kai haɗu bayan shekara da duniya ba a kira da ganshi ba ba haka za ka gan shi ba haka ka shi to rayuwar ke ita rayuwa jayarta jayarta galibin ɗana ta malamai suka ce shekara ashirin da biyar zuwa talatin domin kafin mutum ya fara jin zaƙi na rayuwar duniya ya iya fahimtar alƙiblar rayuwar duniya da daɗinta ko zai buga duniya ne sai ya shekara ashirin da biyar ya fara gane daɗin to in kuma ya kara shekara ashirin da biyar ya cika hamsin to ya ce kuma inda ko ana daɗin kuma zai fara rashin gane Su da ce shi duniya duniyar da nake ana buga ta ana tsana ta shekara ashirin da biyar ne ko lolon ɗanawar ɗin da aka ɗana in ma shekaru ta gane na shekara ashirin da biyar ne Allah ya samu gaci wa hada ma anna lidambi laqadan mu'ajjalan la yata'akkaru anhu malam yace tare fa da haka cewa shi zunubi wato wani sakamako ne mu'ajjalan da aka yanke mishi ajali shi sabon Allah wani sakamako ne an ajiye mishi lokacinsa la ya ta'akkar anhu ba shi jinkirta daga lokaci in ka ga lokacin da za ka biya bashin ba ka biya ba lokacin da aka yanke na biyan ne bai yi ba bashi ma ba haka ake ba a yi rubutawa ake to ana rubuta biyan bashin sakon Allah in ka ga ba ka fara biya ba shekarun da aka ba na biyan ne ba su zo ba amma na ƙadan ne mu'addalan la ya ta'akkar an biya ne wadda aka yanke ma'adalinsa bai jinkirta daga adalin daga lokacin biyan bashin na shiga to kuma shi kenan zai ka fara biya Allah ya samu gashi ala sulaiman husaini sulaiman husaini yace inna rajula la yusibu dhanba fi sirri mutum yakan je ya aikata sakon Allah a koyi fa yusbihu wa alayhi madallatu sai ya wayi gari kaskancin sakon Allah ya bayyana a fuskar zai ce ya aikata sakon Allah babu wanda ya san ya aikata to Allah sai ya saukar mishi da sakamakon sabon Allah a daren fitowa da zai yi washe gari da safe zai fito na dauke da wannan kaskancin sani musanadiyar wannan kaskancin kaskancin kuma ta shafe shi kenan har ya karshen rayuwa وقال يا هذه المعاد وقال يا هذه المعاد الرازي أجبت من ذي أقل ya haifin mu'az arrazi yake ni fa ina mamaki mai hankali na ga mutum ya mallaki hankalinsa ya kulu fi du'a'ihi har yana faɗa a cikin addu'arsa Allahumma la tushammit fiyal a'ada Allah karka karantar da ran abokan gaba a kaina Allah karka dariyantar da abokan gaba a kaina wannan na daga cikin addu'ar da manzon Allah ya umurci musulmai su dinga ya Allah karka jefa ni a halin da makiyana za su dinga lokacin da annabi Musa ya kama annabi Harun ya ce fa za ku shanye biyal a'da ga mutane da muka yi musu da'awa suka ki to annabi Musa ya zo a kufarta sai ya cikuri gemu annabi Harun da gashin kansa yana da sai ya ce karka sa abokan gaba su mana dariya to annabi ya ce ka dinga roƙon Allah ya ce to ina mamakin wadda yake kunyar ya ga karyewar tattalin arzikinsa yau da shagonka masha Allah tana da shago a winti tana da shago a santarar kullum kana tunanin haɓakarsa da ci gabansa tana mai fargaba da roƙon Allah ya sa albarka kar wata ran hawaye gari ta kare waɗanda ke jin haushin kasuwancin su yi dariya kar a ganka a baya da ƙasƙanci yace ina mamakin mutum mai hankali da yake irin wannan roƙon Allah karfa ya karfa Allah ya bari abokan gaban shi kuma dariya yake wa huwa thumma huwa shanni bi nafsi kullu aduwwi lahu amma shi kuma sai ya dariyantar da abokan gaban sa da kan yana roƙon Allah kare kun ya kashi kar ya mai tonon asiri Allah ka rufa mana asiri duniya da rajira a ce amin yace ina mamaki sai kuma ya je yana nema ya tsora a cikin kanta malam duk wanda kaga zai yar wani lungu su je su ci kanka na ke da Allah yana so ya tsora a cikin gidansa yana so ya tsora a cikin gidansa yana so ya dama kansa ƴaƴansa abin kunya ne duk wanda kaga zai ce yana nema ya faɗa ma Allah to bai nemi rufin asiri ba ya ba da kofa abokan gaba su mai dariya ya ba da kofa abokan gaba su mai dariya duk wanda zai fake ya yi zina da ƴar wani ko ya ke ɗanta da ƴar wani ko ya nemi ya kasa ƴar wani yadda ka san ya raba goron gayyatar a asirin gidansa to abin da zai faru kenan imam shafi abin da ce zina ba shi duk inda ka gama ba shi yake ɗauka masu biya maka yace ɗayanka mata masu biya maka ɗayanka mata ce to ina mamakin mai hankali wanda yake roƙon Allah ya rufa mishi asiri ya sa ya ya lafiya bai tozarta ba mai walakanta ba Ya ce kuma sai ya je shi da kansa ya dinga tona asirin kansa a gaban abokan gabansa da za su yi dariya shi ne sun mahuwa yushammin bi kulla kulla duwin lafi sai ya dinga dariyantar da kowane abokin gabansa a kansa ila sai aka ce mishi wa kaifa zalika yaya za a yi mutum ya dariyantar da abokan gabansa a kansa su mai dariya kare yake ya asillaha zai ce ne ya saba ma Allah wa shammi bihi fil qiyama kullu adwi sai ya tozartar da kansa yayi fallasa ma kansa a gaban abokan gabansa ranar alkiyama ya tozarta kansa a gaban abokan gabansa a duniya in dai za ka Allah ai dariya kan mana duk ta ina sai an eh in dai za ka saba ma Allah sai an maka haka ne in dai za ka sabi Allah to ka ne a maka dariya a rai ne a maka dariya a masoyinka ta hada shi da bakin don duk damuwanka sai shi ma ya shiga damuwa makiyinka sai ya yi dariyar abin da ya same ka to maganin wayo Allah da'a ma Allah bin Allah maganin wayo Allah haka tsarin ne haka tsarin ne wa qala yunus annabi yunus alaihi salatu wa salam yace man kana allah fi sirri duk wanda ya haɗin allah a sirrance haka kallahu fitrahu fil alaniya to allah zai ya yaga labulan rufin asirinsa a bayyane to kaga kai ka je ka tsokano abin da zai maka fallasa wannan shi ne ƙarshen wannan fasali abin da fasalin ya fitar mana na sako ya kuwa shi ne shi saƙon Allah yakan iya jinkiri masifarsa da afka wa mutum ko bayan shekarar shekaru mutum kan iya yi a daren nan ƙasƙancin ya same shi a daren nan mutum kan iya yi a daren nan a bari sai bayan shekara arba'in a saukar shi da A kaga ne mafi alkhairi shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan fasali na gaba yake min asarin ma'asi yana daga cikin ta'asirin sabon Allah ta'asirin sabon Allah wato idan mutum ya saba ma Allah to shi sabon Allah bayan akwai hukuma da zai haifar maka to kuma zai zama kamar wani jinya a jikin yariko bayan Allah zai rama abin da kai to sannan wannan laifi da kai yakan bar tasirinsa a jikinka mun san tasirinsa ko kai wani abu ka dinga jin raɗaɗin abin a cikin ka dinga jin yanayin abin a jikinka to bayan ka saba ma Allah ka tafi to zai barka da wata cuta kuma a jiki yanzu za ka yi jinya ne za ka yi fama da sakamakon da zai biyo baya kuma za ka yi fama da kanka Allah ya tsare mu shi yasa mana ba abin burgewa cikin saba ma ba wani abin burgewa cikin saba ma wa lil ma'asi min al-afali al-kabira al-mazmuma malamin na ga sabon Allah min al-asali kabiya na waɗansu ta'asiri masu muni al-mazmuma a dingari ma'ana saba ma Allah na da mummunan ta'asiri wanda yake da tsananin cutarwa al-mudirratu bil qalbi wal badani fi dunya wal akhirah wanda yake da tsananin cutarwa bil da zuciyar mutum wal badani da gangan jikin mutum fi dunya wal a duniya da lahira ma la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya kika ya san iya cutuwar da mutum zai in ya saba ma Allah in ba shi Allah duk lissafin mutum idan aka ce mazinaci inda za a ce a zauna a kididdige fitilar da ya jefa kansa wallahi ban da Allah ba zai fi lissafin iya fitilar malam yake sabon Allah na da ta'asiri mai muni al-mudirratu bil qalbi wal badani ta'asirin da zai cutar da zuciya ya cutar da gangan jiki fi duniya wal akhirah a duniya da lahira ma la ya'lamuhu illa Allah wanda ba wanda yake sai kan ta'asirin cutuwar da lafiya idan ba Allah fadiha malaki daga cikin cutuwar da lafiya firma bil qalbi الله دين قرم جابا البركة الإلمي البركة الإلمي شيني تأثير الإلمي شيني أكان تقل القرآن كتنا رأيوا كتنا مكومة أيوا أزنتاج القيامة كذيب كأنت هو نساء ونفا يا سماة في جارة أي أيوة، واحد كذيب يا سماة في قيام الليل أي أيوة، واحد ya kama cikinka, ka ji gobe ya kamata ka tashi da azumi ko kai sadaka ko karatun Qur'ani ma'ana dai karatun ya dinga ta asirin da zai iya samar maka da canji na alkhairi to dauke ilimin shi ne karatun sai ya zama yadda ka san karatun physics haka za ka dinga yi za ka yi ne gashi nan a baki amma kai kanka bai gyara ka kai kanka bai gyara ka duk abin da za a yi na fasadi za ka yi sai dai abin da ba su iya wasu saboda ka wasanin in ka ja aya ko ka jawo hadisi sai mutane su mamaki saboda irin rayuwarka ashe ma har ka iya jan aya saboda ba alaƙar aya da rayuwarka ba alaƙar hadisi da rayuwarka in aka ɗan yi wani abu na karatun addini sai a dinga mamaki ashe wani ma ya ce karatu ne ya zama karatun ya buru ke eh, bayan sun gama karatun Allah ke sun masasar kulubukum min ba'di zalika hiya kal hijarati aw ashaddu kasra to za a haramta wa mutum albarkar ilimi fa da ilma nur domin ilimi haske ne ya kadifuhu Allah fil qalbi da Allah ke jefa shi a cikin zukata Wa ma'asiyatu shi kuma don Allah tutfi'u tutfi'u dalika nur yana fishe wannan haske eh ilimi haske ne to tsara ma Allah kuma fishe wannan hasken yake fishe wannan haske yake saboda da duk abinda ilimi ke da shi na haske na haskakawa na annuri wannan sabon Allah sai ya dinga dishashe shi sai ya dinga dishashe shi wannan ma sai mu shafi shafi'i ummul imani lokacin da al’imamu shafi shafi'i ya je ya zauna a gaba ga imamu malik wa a alaiki ya karanta mishi abin da ya sani na ilimi a ajabahu Mara a min wa min sai ya burge imamu malik yadda ya karfin hatta imamu shafi yadda ya kamala fitina ta imamu shafi sai ya burge imamu malik yana da cikin malaman imamu shafi Allah ya mishi albarkar rayuwa kudu da arewa gaba ɗaya da ya yi karatu a gaban imamu malik da imamu malik ya ga yadda imamu shafi yake fita yake da a harkar ilimi sai ya ce mishi wata wakko da zakati da kuma ruruwar basirar imamu shafi ya ga basira ƙwararro Allah ya ba wannan matashi wa kamali fa'alihi ya ga kamalar fahimtar imamu shafi duk abin da aka faɗa yana fahimtar karatun yadda karatun yake faqala sai imamu malik yace inni ara Allah kad alqa ala qalbika nura yace shafi yace na fahimci Allah ya jefa wani haske a zuciyarka sai yace wa imamu shafi fala tusbihu bi zulmati al kar ka fishe wannan hasken da duhun saba ma Allah in za ka tafi Allah zai ko malami ne da yake karantar da addini yana fara lalacewa abin da ke fara bai karatu Allah bai yi sai ba wannan sabon Allah abin da zai fara da shewa wallan falaka wannan ilimin shi ke sai fara tafiya sai fara tafiya Allah bai taɓa barin wannan albarkar a tattare da saba ma Allah saboda ka sai yadda Imam Shafi'i fala tusbihu bi zulmatil ma'asiya kar ka bishe wannan baiwa da Allah ya maka da duhun saba ma Allah wa kana shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i yace Allah ya fitarsa shakautu ila wasi'in su'a hizbi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala ilam bi anna al-ilma fadlun wa fadlu Allah la yutahu asi yace wata ran na kai complain na raunin hajjana wajen waki malamin sa yace mishi ana gafa malam hadda na ya dan fara baya baya ba na fara gani. hadda na ya fara rauni rauni fa ni ila tarkil ma'asi yace sai ya nufar da ni ga bari barin aikata sabo yace to kaga hadda ya fara baya ba yace to ka kiyaye dai ka dinka dan dan da abin da yake sabon Allah ne wa kare sai yace ni inji imamu shafi i'lam bi anna al-ilma fadlun ilimi falala ta Allah wa fadlun lahi la yuqdaru az falalan Allah bai ba wa duka in kana so ka jara. in kana so ka gyara to ka ne san ka ba mu ka ne san ka ba mu wani ma daga cikin ta'asirin sabon Allah kun ji farko sabon Allah na ɗauke albarkar ilimi ba na akwai cutarwa ko ba cutar. yau ko babu azabar da za a yi wa mutum in ya saba ma Allah a sai kawai Allah zai tafiyar da albarkar abin da ya sani na karatu ai ba kan horo ne wani ya daga ciki irmanun rik Allah na haramta mishi asibiti asibiti ba kuɗi ba asibiti suna da bambanci akwai bambanci tsakanin arziki da kuɗi ku ba ku taɓa ganin gwamna yana kuka ba baya gwamna baya kuka siyaman baya kuka sanata baya kuka to ai kuɗin ba su biya bukata ba ba su biya bukata ba in dai za ka mallaki biliyan ka yi kuka ai ba su da amfani rufin asiri kuka da dariya sha'ani ne na Allah wa annahu huwa abba haka wa abaka Allah yake ni nake sa kuka ni nake sa dariya wanda na sa shi kuka Allah yake dole ya kuka Allah yake wanda na dariya sai da shi zai dariya ko ba shi da koko to Allah na zaunar da mutum lafiya lafiya ne sanadiyar da'a idan babu da'a babu biyayya ma Allah wanda yake shugaban kasan ku zai fika fitinar rayuwa tashin hankali da rashin zaman lafiya sai ya ga damuwarsa ta tsara damuwarka duk abin da ya mallaka da dukiya da mulki bai ɗauke mishi fitinar rayuwa to yana yana haramta wa mutum arziki albarkar arziki annabi ya ce ali laisar gina an kafar fil arab walakin al gina gina nan annabi ya ce ba tsarin dukiya da kaddara shi ne wadata annabi ya ce wadata a zaunar da zuciyarka lafiya Allah ya samu wa mutar ya zo a cikin mutar illa al-abda la yuhramu la yuhramu rizqa yusibu cewa bawa ana haramta mishi arziki saboda wani laifi da ya fa da ya kame shi ma'ana wani laifi da ya afka ma sanadiyar laifin sai ya zama an haramta mishi arzikin wa kad taqaddama ya yace wannan hadisi ya gabata wa kama anna taqwallahi matlabatu lirrizqi kamar yadda tsoron Allah jawo arziki take yi fatar ku taqwa lil fakari to barin tsoron Allah kuma sabon Allah shi kuma jawo talauci mun yi ko fa mastujliba lahi ba a taba dawo arzikin Allah ba da yake karkin ma'asi kamar ta hanyar barin sabon Allah ba a taba a dawo arzikin Allah yanzu ka ta karfin tattalin arzikinta ya haɓaka daha ƙarfin tattalin arzikinta ya haɓaka ƙarfin arzikinta ya haɓaka malam ya ce ba a taɓa dawo arzikin Allah ba yanzu arzikin Allah ya ke muku kamar ku bar kafin Allah ba abin da ke gaugawa dawo arziki wa bayi kamar bayin su bar saba ma Allah ruwan sama ya ce wa Allah wittakamu ala tsarikati la asirahu ma'an gadaka Allah ya ce ruwan da rasu da sai na zubo da mai albarka a cikin ruwan da zai fuci masaran shi zai zo da goyo biyar shida a cikin zangare ya daya. Amma da Allah yake walau ko walau Allah wa Allah wita kan ana tsari tafi inda za su tsaya kar a kan kafar ke sani. A suratul Arab yake walau annahum amanu wa tasaw la fata'ala alaihim barakatun min as-samai wal ardi Allah yake da sun tsare kawa da na buɗe musu arzikin sama da ƙasa mu har yanzu arzikin ƙasa muke shi to Allah yake la ana alaihim barakat min as-samai wal ard Allah yake amma da an tsare kawa da an tsare takawa saboda tsoron Allah bin dokokin Allah jawo arziki yake to sabon Allah kuma talautar da ƙasa da al'umma yake. fatar mutakawa takawa maglabatu fakari barin tsoron Allah shi kuma dawo fadara yace masud li rizqul lahi ba a taɓa dawo arzikin Allah ba bi misli tarkil ma'asi kamar ta hanyar barin saba ma Allah wa minha daga cikin ababen da saban Allah ke gadarwa wahashatun yajiduha al'afi fi qalbihi bainahu wa bainal lahi rashin natsuwa damuwa da mai sabon Allah ke samun a cikin zuciyarsa tsakaninsa da Allah. Zai samu hasha. Zai samu hasha. Bainan kuwa bainan ma tsakaninsa da Allah. Da duk abin da ya shafi Allah baya nufin. Duk abin da zai yi alaƙa da Allah. So daga lokacin da abin ya taso, to ya shiga damuwa. In ana so ya samu nutsuwa ya yi dariya to ya tafi sinima ko shiga stadium amma in dai wani abu ne da zai haɗa shi da Allah ba to yana cikin damuwa yana cikin kunci yana samun wa'ashi jama'a mun fahimta ko to sabon Allah daga inda ka fara saba ma Allah to ka fara kuma baya baya da Allah ka fara baya baya da da ne ta fara baya baya da za su ga za ka iya zuwa ka samu waje ka zauna sai awa biyu ana jira. amma ba ka isa ka ɗauko aiki da karanta shafi biyu ba ba ka isa ba ba ka isa ba sai ka wayi gari wata ran rabonka da ka ɗauko aiki ta karanta a hannunka wallahi ka ji wata biyar kuma ka kai musulmi to amma in hira ne aka sai bari a tsara jawabanka hiranka na wata uku ba yawan yin ya yawan ƙwari eh, amma ba ka isa ka je ka da su a jikin kana fara laifi to abin da za ka fara shi ne yanke alaƙa da Allah yanke alaƙa da Allah malam yake to zai samu wahasha ka da wanda ya nufi shi Mana duk inda da in ma faɗon Allah ne da haka da haka duk suka fara za ka mutum wa haka yana shirye-shirye tafiya bayan gari ko wani buɗe sauransu zai iya zuwa tun karfe biyar ya kai karfe sha ɗaya amma in ana misalin zarafi haka a anguwarsu sama da shekara biyu bai taɓa tsayuwa ko ranar biyar ba ko da sai tsaya ba to malam yake sabon Allah na haifar da wannan washa din malam yake wa la wazi wa la kari lazzatun asalan lazzatan asalan malam yake wannan washa din kuma ba zai san da zai taɓa muwazana ko mu karana da wani jin daɗi ba kwata-kwata a rayuwa wato babu daɗin da za ka tashi a ciki ya iya ɗebe mishi cewa na wannan damuwar da yake a eh. idan wanda yake da rayuwar zuciya ma'ana mutumin da yake kan tafarki da fil tafarki da arziki yana tafiya duk da samun ke zane ta daidai wani laifi za ka ga tashin hankali da ransu za ka tashi wannan garanci to wannan shi dimun da'im a cikin wannan damuwa shi dimun da'im a cikin wannan damuwa ba na yace to idan ya shiga cikin wannan wahashi tsakaninsa da mahalicinsa babu wani da'i a duniya da za ka iya kankare mishi wannan damuwar da take ransa wanda mutumin aslaku lazzatun duniya bi asriya inda za a haɗa da jin daɗin duniya da duk abinda ke cikin ta ba za ta iya ɗauke wannan damuwa da yake ranta ba ba na fi zama irin masu kafa ma Allah nan ba ƙarfin damuwa yi ai Allah a tsoyi wa man ta'ara ba Allah ke zan sa shi a matsala shi ne faɗi da rabu ma'ishatan banka Allah ke zan sa shi a matsala. To wannan matsalar shi ne wannan wahashin. Za ka gan shi da motarsa, za ka gan shi da gidansa, da fulawarsa, da lene ne da lene ne da lene Amma yana da wannan damuwa Allah ba zai taɓa bari shi a cikin nasuwa ba. Lam tafi bitakar wahasha inda za a haɗa mai duniya da abin da ke cikin duniya ba za ta iya cike mishi gurbin wannan damuwar da kiransa ba wa haza amrun la yajusu bihi illa man fi qalbihi hayatun malam yace wannan abin da muka faɗa babu wanda zai iya gane shi sai wanda yake zuciyarsa tana da rayuwa ma'ana yana da rayuwar zuciya to ran ne suke faɗa ba Allah duk wannan kun da malai faɗa ko wa hada amru ba yace abin da muke faɗan nan la yafisu bihi ba wanda zai iya gane bayani ya dan tsayi wanda ya fahimci yaya masu sabon Allah suke bi illa man fi qalbihi hayati sai wanda zuciyarsa take raye Qur'ani ma da Allah ya aiko annabi ayyuka shi li yunzira man kana hayyan na turo da Qur'ani ne don ayi wa'azi wa rayu ai kuma marayu amma wadda suke da rayayyar zuciya malam yake to wadda zai gane haka wadda yake da rayayyar zuciya shi zai gane karatu wa ma li turhim bi mayyitin ila malam yake ai wadda ya mutu kan rauni baya mai ciwo mutum ya mutu gawa sai ka zo ana zai ji to wani wanda ke cikin sakon Allah shi yanzu in ana faɗin wannan zai ce to ne ya ga mu hankali ni ba da wani tashin hankali ba ni da wani damuwa to a gaba za mu zo mu karanta shi kuma zai farka ne ran da zai bar duniya to a ranar zai gane damuwar da ke domin an yare shi wannan mayan da yake yanzu tun da ya kace shi da kakken ɗan ne da kakken ɗan wiwi ne da kakken azalimi ne da kakken mazinafi ne to malam yake yanzu don an maye rauni bayi saboda ka yanzu shi ba zai iya gane to don yana saman Allah wata damuwa ce take damunsa ba ba ba saboda ne malamin cewa wa malin jirgin bi mai iran an yi rauni ga mamaki ya ciwo fiɗa yana ya afiya ne bayan ɗanɗan kafin ba samun fiɗa bai samun ba ya ɗanɗan kafin to shi tun da zuciyar ta dafe yanzu tuwon wannan abin da yake faruwa ɗin shi ba zai ji ba amma zai zo ya farka ne duk da lokacin da zai bar duniya فلو لم تدرك الجنود إلا هدرت من وقوع تلك الواشة ما يجي إلا بذا أمر بيتي ذا سيكون صورا كالمسلم يبقى أشتم وانا دامون لكان الآخذ حربيا بتجيا سوداني هنك اليادات يبقى saboda karye shiga cikin wannan wahashan saboda karye shiga cikin wannan damuwa mai hankali da ya kamata ya bar sakon Allah saboda ne ba saboda karye zai faɗa cikin wannan damuwa Wasu da rajulun ila ba'd a arifin wani daga cikin mutane ya ya samu ɗaya daga cikin malamai musulunci ya kai mishi kukan wa'ashakan ya ji duha fi nafsi irin wannan damuwar da yake samu a zuciyarsa fa kana lahu sai ya ce mishi a shakkar qad aw ashakka dhunubu fadaha ila wasu wasta'an idan har ta kasance sakon Allah sun fara sa maka irin wannan damuwar daga ko kalilin domin sabon Allah ke haifar da su ba ga aka so kafar su ke ba shi in ka dama wasu da halin sai ta samu cewa a rayuwa in kana so ka bari ka bari ba na ka yadda muke yadda muke zanna idan da za a ware mutane guda uku mulkazimai waɗanda suke riko da addinin su yadda ya kamata su je su zauna a wani ku wani ɗan sigari ko ɗan wani da su Allah in za a ba shi kuɗi a ce zai su kai ka kawai zai kai ka da su ne a gafi Allah Allah yake rabu wato shi bayi so wani almai ya ma haɗa ku da shi kuma kuma shi ne da ya ce in dai mutum zai saba ma Allah to ba ma wai wata shakira ne shi hajjin Allah ba inda ka samu gungun masu addini a ce ka dan tsaya bari a je a yi Allah Allah yake ka sallame shi ya shiga cikin gari nan ne zaman salatiya amma nan ga an ramma nan ga mai hadisi nan ga mai qur'ani nan a dame yake a cikin ku za ka baya baya yake inda hanya ce wallahi zai iya canza hanyar don ku yi da ku yi da mu to malam sai ran da bai bar duniya sai ya fahimci ba wannan abin da bai iya bai yake ta gudun kuma nan ne zai sha sanar zai sha yanzu bai gane cewa hanyar da yake baya baya da ita watanni da ya yi rabonsa da Qur'ani ta fa hanyar Qur'ani kawai ya sha to ran da ya zo bari duniya kuma a ranar da ya ta karatu abin da yake gudu na karatun hadisi abin da yake gudu na karatun fikihu abin da yake gudu na zuwa masallaci abin da yake gudu na sallah din nan wanda yake ganin to menene to sai ran da zai mutu sai fahimci ba hanyar da kawai zai tsira wannan hanyar ne kuma bai san taba bai iya a gaba kun gani ai ya farka yanzu walin ta alaƙar da amaru min wa shi fitar bi alazan babu wani abu da yake afka ma zuciya amaru wanda ya fi ɗaci da cutar da zuciya min wa shi fitar bi alazan kamar wannan sabuwa da yake afka ma zuciya na saba ma Allah sabon Allah akan sabon Allah wannan ya gayyato na abu kaza wannan ma ya gayyato na kaza ya gayyato na kaza wannan damuwar su zo sun kushe Allah kuma ta'ala Allah shi ne ajin neman su Allah ya samu dace sai mu kwana nan sai tafi Allah ya mu sai mu zo Allah ya albarkace mu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa